gwamnatin kamar tana iya kokarinta don ganin ta kare kasarta ta hanyar jaddada tsaro musamman ma kan iyakokinta da najeriya sojojinta dare da rana suna filin fage musamman ma a cikin jihar arewa mai nisa inda suke ci gaba da samun nasara kan 'yan boko haram da suke kokarin shigowa kasar kamaru a can wasu sojojin najeriya sun shigo kamaru don yin hijira a kwanakin baya mun samu labarin shigar wasu sojojin na najeriya su 321 a garin mora ranar talatan nan a halin yanzu dai duk labarin da aka samu ba a wasa da shi ana amfani da shi shine ma yasa ake kame don bincike waɗansu kuma suna amfani da wannan yaƙi da gwamnati take yi da boko haram don cutar wasu abin da ya faru kenan ga malam idi a'udhu billahi minash shaitanir rajim Muhammad dandan ni dai ba boko haramun bane duk wanda ce min boko haramun Allah ya isa ba zan taba yafiya ba duniya da lahira saboda ni dai na tashi na je duwala ba kuma yawon banza ni je duwala ba wanda ya kai ni duwala shi ya haɗa baki da 'ya'yan bamu wanda su suka zo suka same ni a gidan da nake haya ma na riga su shiga tsulla wannan makalkashiyar duk da kake shi da aka kira ni aka bincike ni a duwala ni ba a kama ni ba kun babu wani soja da hana ni dawowa daga duwala na dawo daga duwala lafiya kalau kuma yanzu nan yau da nake magana nan ko ni da duwala kwana saba'in da shida wata biyu da kwana goma sha shida na dawo yanzu nake jin magana nan ana ta yaya ta ta a garwa ban san da wannan ma magana bane dan ni babu wani mutahaluki da ko dan Najeriya ko dan Niger da muka tsaya a duwala akan wannan magana ni ne mai taimake ni kun babu wani wanda zai fito ya ce maka ni gani gashi na ce ni dan Najeriya ne ko na ce ni dan Nijar ne ni an kira ni an tambaye ni kardan da ce na na bayar aka ce in nemi mutane uku ni ka limamin unguwanmu da wani soja Muhammadu da sarkin unguwanmu aka zo aka tabbatar ni ba har haram ba aka rabu da ni tafi harka na bayan kuma haka kakin in dawo wannan magana fa an yi shi tun ba a fara kubdi mun ba fa na zo na samu kuma nan garo ma an ka shiga cikin gari ba za ka ji ba sai dai kan nuwa kawai kake ta wannan magana wallahi tallahi muhammad dandan duk makiya ne da makaryata suke taruwa suna faɗi abin sun ga dama to an ce wasu ma sun ce ai an rufin kaza an rufe kan shinuwa saboda maganan ka ne eh fakat an ce an rufe kan shinuwa saboda ni na jiya kuma sojojin da suka zo raful sun same ni a kofar gida sun gaida ni da faransai sun ce min banjur alhajin taimu banjur sun shiga gida sun kai binciken su suka tafi harkar su babu wanda ke binciken ka tun da na zo garin nan na san duwal akwai hukumomi na san yawun da akwai hukumomi in ni boko haram can aka yi wannan abu har boko haram da gaske ai sojoji ba za su bar ni in dawo ba jama'a su daina min ƙarya su daina min kazafi suna ɓata min suna idan kuma akwai wani dan Najeriya dai da yake ikirarin ni an kama ni a duwala na ce dan Najeriya ne ba na so ruha min asiri fito tona na ko na nemi ya taimake ne fito tona asiri duk duniya ta jiya saboda haka jama'a su daina ɓata min suna Mamadu Danda sashen Hausa na murya Amurka a jamhuriyar Kamaru. reason why I